والأرض بعد ذلك دحاها ƙasa kuma bayan ya halicci sama sai ya shimfiɗa ta ya sanya kayan amfani a cikinta.